anlıyorlar. yi que tausayi za la que es gaskiya za ka que karya puede da ne za ka por ka wannan de in the 外面在哪？ shi kuma ababe sai ya samu da tunaninsa sannan ba abin da zai zo masa na wannan duniya sai abin da yana da yawa illa ma su biya ba dai da duniya ta biya kuma ka san yana daga sunnar Allah duk abin da kake so kada mu da shi kada rafi da shi zai kuma yana da shi in ka fiye san da wala sai ka zuwa in ka yi wasu da ita kada zai rawa komewa in ka zo ma kake ka zai ne ka kawai da wuce

ya yi da abin da ya dace ya tsare ga kansa ya yi abin da Allah yake so to ya yi sa'a ya haɗe aiki sai ubangiji ya ce Thank you, Pastor. الكافرين وبعد ذلك أما جلسي من الفريق لا يتلقى كما ما يتلقى يا رب أنت أنت جلسي جلسي هذا المشاهدة بالكون وإيقاظ كل جهاز حقه dia dia dia. Kalau macam dia dia. Apa tak? Sedangkan aku katanya aku dia dia. Sebabkan katanya macam za su kai da makaranta su dawo da kai ba ka sanya a gida na so su ke karama mutum so su ke karama wato na karsashi so su ke karama mai amfani duniya da lafiya duk inda kai rashin kyauta ba sa duniya suna kokarin su ga gano wani kadari to da sun kare ka da ba za su samu ya za ka biya su wani sannan iyaye su ne kaɗai tilo wanda duk duniya babu wanda ke san ci gaba da sama uba ya yi daga fi shi wallahi ka bi shi karatu ka bi shi kuɗi ka bi shi ilimi duk uba ya yi daga amma duk duniya wanda zai yi kun ba wanda ya yi su ne ke ya fi ni karatu ɗana ya fi ni Thank you. menene ko da suna da ci idan na yi za su ji daɗi zai faranta hankali idan ba su da gudun gano kada ka su kana ci in ba su da abinci memang agama anu ber ia ayat kerana dari ini yaitu bahwa manusia memang adalah tapi bila terjadi dia berjalan dengan

de la ya de a a ce kai wani ya gani ina ya zo ya kai ya gani da kaya ya ɗauki